يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به أو تحوي به الريح في مكان سهيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين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 yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul hajj surar da take bayani akan wasu hukunce-hukunce da suka shafi aikin hajji da hukunce-hukunce na layya da sauran wasu matsaloli da suke da alaƙa da waɗannan gurare darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a kan ayar da take bayyana cewa wato summa liyaqudu tafassahum walyufu nuzurahum walyattawafu bil baitil atik baitil shi shine ka'aba ubangiji ya yarda ya ce aje a yi ɗawafi a yi sallah a yi ruku, a yi duk abin da suka shafi bautata ma Allah ko kusantuwar ɗan adam zuwa ga Allah yau ayar da za mu ɗora shi ne faɗin Allah da ya ce zalika wa man yu'azzim hurumatillah Allah ya ce hakanan wanda duk yu'azzim hurumatillah ya girmama dokoki na ubangiji ko wuraren ibada na ubangiji duk wanda ya girmama dokokin Allah ko ya girmama guraren ibada na Allah ko ya girmama wani nau'i na ibada dukkansu hurmat ne ubangiji ya ce fa huwa khairul lahu wannan shine fi masa alheri da ka wulaƙanta gurin ibada ko ka ci mutuncin ibada ko ka ci mutuncin masu ibada a guraren ibada wannan matsala ce babba amma girmama gurin ibada girmama dokokin ubangiji da girmama nau'o'in ibada da girmama masu yin ibada, da duk wani abin da ya shafi ibada kana mutunta shi Allah ya ce wannan ya samu alheri mai yawa duk wanda ya zamanto haka ya samu alheri da yawa wa huwa khairul lahu inda rabbi Allah ya ce wannan shine yafi alheri a wurinsa shi Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin wannan da yake bautar sai Allah ya ce wa uhillat lakumul an'am an halatta muku al'an'am dabbobin ni'ima raƙumi raƙuma samiya bujimi Cinkiya rago akuya taure su ake kira bahimatul an'am waɗannan su ne nau'o'in dabbobin ni'ima wasunsu ana cin su ne a yanka su a ci a yi amfani da gashinsu wasunsu kuma ana hawansu ana ɗora musu kaya ana soke su kuma ana ci wasunsu kuma ana ɗora musu kaya a yanka su kuma a ci kamar saniya kamar raƙumi ana soke shi kuma a ɗora masa kaya kuma a aiki da shi ya ja ruwa a rijiya duk dai wasu abubuwa da ake to mun halatta muku abinda muka haramta muku shine kar ku azabtar da su saboda mun halatta su gare su gare ku mun fore muku to kar ku azabtar da su Allah ya ce mun halatta muku waɗannan dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta a kanku abin da aka karanta a kanku shine ayar da ta zo cikin suratul an'am na hurrimat alaikumul maitat kowanne daga cikin dabbobin nan nau'i takwas da muka halatta idan ya mutu ba a yanka ba to mun haramta mun karanta muku wannan sannan mun haramta muku jinin da yake zuba in an yanka wala amul khinzir mun mun haramta muku naman alade wa ma uhilla li ghairillah da abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba aka daga sautin gunki aka yanka ko bujimi ne ko rago ne ko raƙumi ne ko saniya ne ko ba menene in dai sunan gunki aka kira aka yanka to mun haramta shi sai wanda kuka yanka da sunan Allah to shine wannan illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta a kanku na haramci sai ubangiji ya ce fajitanibur rijisa ku nesanci dukkan datti na shirka minal ausani na daga dattin bauta wa wasu gumaka ku nesance su wajitanibu kaular zur ku nesanci kaular zur wato shaci faɗin ƙarya Ba ka san abu ba ba a gaya maka ba ba ka nan aka yi ba ka san kan labarin ba sai ka rinka shato shi kawai kana fara saboda watakila ko don ka burge ko don cin mutunci ko don wulakantar da wani ko don taɓa mutuncin wani ko na abu mai kama da haka ka ƙago ƙarya kawai ka rinka faɗinta kai baka san abun ba ku ne san ciwon nan in je Allah tabaraka wa ta'ala hunafa a ku zamanto masu karkata zuwa ga Allah ma'ana duk komai a duniya ku karkace masa ku koma wajen Allah ma'ana ku karkace masa shine ku bar komai ku koma zuwa ga Allah kada ku bauta ma gumaka kada ku yi irin waɗancan abubuwa da ba su da kyau ku koma zuwa ga Allah kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi ghaira mushriki na bihi ba kuna masu shirka da Allah ba wa man yushrik wanda duk yayi shirka billahi da Allah fa ka'annama kharra minas sama'i kamar wanda ya fado ne daga sama ya yanko kawai daga sama sirr ya fado kan hanyarsa ta fadowa bai iso ba fatakhtafu at-tayru sai aka samu wani tsuntsu ya fafce shi kuma ya sake yin gaba da shi kaga dimuwa kan dimuwa kenan to haka mushriki yake mai haɗa Allah da wani bai ga Allah bai ga tsuntsu bai ga tarko wanda ya bauta ma ba zai samu sakamako a gunsa ba shi kuma ba zai samu sakamako a gun Allah ba dan haka ya baro Allah gunkinsa kuma ba zai taimake shi ba abin da ya bauta ma ba zai samu nasara a wajensa ba aw tahwi bi irrihu ko kuma idan tsuntsu bai fafce shi ba sai gashi Allah ya turo wata iska kuma ya rikito daga sama sai ta gaba da shi kaga nan ma ai ce ko na ga ko jirgin sama ai idan an tashi cewa ko za a tashi cewa ko za a gamu da iska ga wata balan wata riga wai ka saka saboda watakila in ka fada ruwa ita rigar za ta rinka nuna alama saboda masu kawo maka ceto kawai Allah ya kiyaye a sauka lafiya <laughs> kawai wannan ita ce magana amma dai su sun yi su ne bisa yaƙini da bisa kuma abin da suke ganin zai taimaka duk hanya ce da za a bi a tsamar da ran ɗan adam shi yasa ake waɗannan abubuwa ya za ce ko iska ta buge shi fi makanin sahik a wani guri wanda yake mai nisa wato gurin da ba za a iya ɗauko shi ba kenan bari mu ga abin da ibnu kasir zai faɗa akan wannan ya kulu ta'ala ibnu kasir ya ce allah maɗaukaki yana faɗi hadha allazi amarna bihi wannan abin da muka yi umurni da shi min da'ati na daga yi Allah ɗa'a fi ada'il manasik wajen bayar ko sauƙe aikin ibadar aikin hajji an gane da yi bayanin aikin hajji a baya ko to wannan abin da Allah ya umarni da shi na aikin ɗa'a wajen yin sauke farillar aikin hajji wa Malifa, li da kuma abin da ke ga wanda ya aikata aikin Hajji mai zai samu na lada mina sawabi na daga lada aljazir wanda yake gwaggwaban lada an yi bayani ko sai kuma ya biyo da magana ya ce wa man azim hurumatillah wanda ya girmama wuraren ibada na Allah ko dokoki na Allah ai wa man yajtanib ma'asiyahu wanda ya nisanci saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wa maharimahu ya nisanci keta dokokin Allah da Allah ya kafa domin yace wa yakunu ha aziman fi nafsihi ka keta dokar Allah kai zunubi abu ne babba wanda dukka ga ya aikata haka to ya aikata zunubi mai girma ma kansa wannan dokar ta Allah ce sai ka karya wanda duk wannan ya yi laifi wanda kuma ya santa bai saba ma Allah ba ya girmama ibadar fa huwa khairul lahu wannan shine yafi masa alheri inda rabbihi nan ga ubangijinsa ai falahu ala zalika khairun kathir akan wannan yana da lada da alhairai masu yawan gaske wa sawabun jazilun da kuma gwaggwaban lada wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi wanda duk ya girmama guraren ibada zai samu wannan fa kama ala fi'li ta'at kamar yadda ya zamanto akan aikata aikin da'a sawabun jazilun akwai lada mai girma wa ajrun kabirun da kuma lada wanda yake mai girma shine gidan aljanna wanda duk yayi wannan ya aikata aikin da'a yana da lada gwaggwaba yana da sakamako mai girma yace to kazalik haka abun yake ala tarkil muharramat idan ka bar aikin haram ma haka Allah zai baka lada an gane shi yasa in an zo maganar haƙuri sai a ce ka yi haƙuri ka bi Allah akwai lada ka yi haƙuri ka bar aikin sabo akwai lada wajtinabil mahdhurat da kuma ne santar abubuwan da shari'a ta yi tsawa a kansu tace kada a aikata su su ma idan ka tsoratu ka ji tsoro baka aikata ba akwai lada qala ibnu jurayj ibnu jurayj yake cewa qala mujahid fi qawlihi imam mujahid ya faɗa a cikin faɗin Allah da yace zalika wa man yu'azzim hurumatillah wanda duk ya girmama dokokin Allah qala yace al hurma anan yana nufin makka wannan shine ra'ayin mujahid an gane da jurayj ya ce wal hajj da kuma aikin hajji duk su ake nufi da hurmat wal umra da yin umra wato garin makka ana kiransa haramin makka ko aikin hajji da umra duka suna haɗe da wannan wanda ya girmama garin makka ya kuma girmama ayyukan aikin hajji ya girmama ayyukan umra da guraren yin umra wannan ya samu alheri mai yawa garin makka ba irin sauran garuruwan duniya ba ne shi yasa sabo a cikin sama ninkawa ake haka aikin lada ninkawa ake don haka garin ya wuce wasa babu wani gari da Allah yake so a duniya kamar makka hadda amerika kuwa don na ga galibin wasu 'yan boko hutunsu amerika suke zuwa wai buɗe idanu wa ga maka a makka rufe ido ake a makka ma ai buɗe ido ake ko rufe ido aiki a can buɗe idanun aiki. za ka ga wuraren tarihi iri daban-daban inda annabi ya je da abin da annabi ya yi da inda ya taka da inda ya tsaya da inda ya wa ne wannan ai fi maka ka je kai ta kallon masu sa siket masu sa siket din masu siket din a tsaga mata baya ka je kana kallon mai kwana da kare ka tafi makka malam kai hakuri da bokon ka ka ajiye ka je ka umra biyu alheri waɗannan gurare Allah ya ce duk wanda ya je alheri ne a gurinsu shi yasa akwai wani hadisin da yake cewa manzo Allah yake cewa in an tada alkiyama zan tsaya sai in jira waɗanda duk suka mutu a Makka mutuwar a garin ma wata daraja ce sai in tsaya ina jiran su ina wanda ya mutu a Makka <laughs> ka kasan al'amarin babba ne malam yawa shi yasa yin zunubi a gurin bala'i da ai mun karanta a karatun satin da ya wuce ka yi nufin mummunan abu a wajen ka'aba ko baka aikata ba sai an hukunta ka niyya kawai baka yi ba amma Allah ya ce zan ɗanɗana maka azaba banda wannan gurin ba inda gurin da ya samu irin wannan darajar a duniya babu shi sai wannan gurin da haka kenan daga nan Allah in dai masu imani ne suke zuwa ya tsarkake maka gurin da cewa ba za a yi sabo ba wa ma na Allahu anhu min ma'asiyahu kullah da dukkan abin da Allah ya hana na daga zunubai dukkan su ka bar su su ma aikin lada ne wanda duk ya anu ya bar aikin zunubi Allah ba shi lada zai hadisi ya ce wanda ya buri mummunan abu bai aikata ba yana da lada haka ne ko bai aikata ba mummunan abu ne kai niyyar yi sai ka fasa kana da lada amma banda a ka'aba a ka'aba in kai niyyar mummunan abu ko ba kai ba kana da zunubi ko ba kai ba wa kaza qala ibnu zaidin fi qawlihi hakanan nan ibnu zaidin ya faɗa a cikin faɗin Allah da yace wa uhillat lakumul an'am mun halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutula alaikum sai abin da aka karanta wato akan ku ai ma'ana shine na lakum jami'al an'am mun halatta a gare ku dukkan waɗannan dabbobi na ni'ima raƙumi raƙuma bijimi saniya rago tinkiya taure akuya mun halatta muku kowanne kuka yanka da sunan Allah ku ci in ba sata kuka yi ba kada ka ji wannan ka je ka saci ragon wani ka zo ka ce ai an a'a ba wanda ya halatta maka satan dabbar wani ka siya da kuɗinka ko ka kiwata ko an baka kyauta ko wani ya ma sadaka shikenan wa ma ja'ala Allahu min bahiratin abinda kuma Allah bai sanya ba na daga waɗanda kuka ware na bahira mun yi maganar su a cikin suratul an'am wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wasu dabbobi ne mutane suke zaɓa sai su rinka camfi da su su ce wannan ba za a hauta ba wannan ba za a ci namanta ba dan kaza da kaza saboda su bauta ma gumakansu da su wannan ba mu halatta muku yin wannan aikin ba Allah bai sanya wannan ba sai ce wa qawluhu illa ma yutla alaikum sai da aka karanta akan ku ai min taharimin wato na daga abin da muka haramta na abin da muka haramta muku na almaitat na mushe waddama da jini lahmul khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abin da aka daga sunan wani ba Allah ba aka yanka da shi an gane kamar kana da wani abin bauta sai ka zo ka ambaci sunansa sai ka yanka ba za a ci ba haramun ne wannan an gane haka kuma waɗanda za su kira sunan yesu su yanka su ma ba za a ci ba an gane ko wal munkhaniqa wato ita ce da dabbar da aka abin nan aka yi mata igiyar zarara ko wadda take kiwo da igiya sai ta je ta sarƙe ta mutu an gane ko kuma an same ta tana shure-shuren kokarin mutuwa ɗaya kenan ku riƙe. wal mauquza mauquza ita ce wacce aka jefe ta da wani abun jifa sai aka same ta a makasa sai ta faɗi za ta mutu ita ma da sauran rai sai aka same ta wal mutaraddiya da wacce ta gangaro akan dutse suna kiwo ta gangaro tana wantsilawa tana wantsilawa har ta shiɗe ta nemi mutuwa ita ma sai aka same ta da ranta bata mutu ba tana kokarin mutuwa wan nadiha da dabbar da tunkure tunkure suke suna da kaho sai ɗaya ta soki ɗaya a inda ranta zai fita an gane to sai aka same ta ita ma bata sa ba da ranta na hudu kenan ko wama akala sab'u da wanda kuma mai kiwo yana kiwo a daji sai zaki ya kawo hari yana bi yana bi a guje tana gudu sai ya cafki wani jikinta ya yanka ya gutsire shi sai ta faɗi ita ma sai aka same ta da ranta da wannan shine ake cewa illa ma zakaitu duk idan kun same su da ransu kuka yanka da bismillah to za ku ci amma idan kun samu sun mutu to shikenan sun shiga cikin hurrimat alaikumul maitat an haramta muku mushe ina jin da an fahimta ko na'am qala zalika ibnu jarir ibnu jarir ya faɗi wannan wa hakahu an qatada kuma ya hikaito wannan labarin daga qatada wa qawluhu fadin Allah da yace fajitani burrijisa ku nesanci wato datti na gumaka ma'ana kamar a ce ma ku nesanci bautar gumaka shine kawai min al-ausani daga cikin gumaka wajtanibu qawla zur kuma ku ne sanci maganar shaci faɗi ta kiran ƙarya wato min din anan mala yace ha huna li bayanil jins min din ta zo ne domin ta bayyana maka duk wani jinsin maganar da ba ka da tabbas kar ka faɗe ta ko akan mutuncin wani ko akan wani mutum ko ka bada shaida akan wani abu ba ka da duk kowane irin nau'in magana in dai ba ka da ilimi a kan maganar abinda za ka faɗa ba ka san shi ba to zai zama shaidar zo ko ma menene saboda haka kar ka zamanto don kana ƙin wani mutum kai ta shatan wasu maganganu kana faɗa to akwai bala'i a kanka saboda yana daga cikin manya-manyan kaba'irai ka faɗi maganar da baka sani ba akan wani yana daga cikin kaba'irai ai ijtanibur rijisa ku ne sanci wato dattin gumaka allazi huwal ausan wanda shine gumakan ku ne sanci su wa qarana shirka billah kuma wannan magana ta kaular zu da zaka rinka ba da shaida ko ka shato ƙarya ka faɗa akan wani ko dan muna nashi ko dan cin mutuncinsa ko dan wani abu mai kama da haka kake yin wannan magana to daidai yake da shirka kai ma mushriki ne a wannan lokacin wannan akwai hatsari a ciki wallahi akwai hatsari mai girman gaske shi yasa anan mala yace qarana shirka billahi bi qawli zur Allah ya gwaba shirka da qawli zur maganar da baka santa ba shi yasa malamai suka ce a cikin qawli zur akwai abubuwa hudu da suke samun mai yinsa na farko duk wanda zaka ƙiro ƙarya ka faɗa a kansa bai yi ba ka ce yayi ka faɗi wannan to akwai zulmul mashhudu alaihi ka zalunci wadda kai ba da wannan shaidar a kansa ka zalunci shi Allah ba zai kyale ka ba duk wanda za ka faɗi wata ƙarya a kansa ba ka da tabbas to ka zalunci wannan mutum abu na farko da malamai suka ce kai kenan abu na farko shine ka aikata kaba'ir saboda suka ce shahadatu zur min azamil kaba'i suna daga cikin manya-manyan kaba'irai ba daidai suke da kasharai, rai daidai suke da ƙarya daidai suke da zuwa wajen boka duk shirka ce duk nau'in su ɗaya ne wannan akwai matsala wallahi akwai matsala sosai malam wasu mutane abin tausayi ne suna yin maganganun da ba su san kansu ba wa min a'zamil munkarat kuma suna daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah baya so wa fiha yace a cikinta kuma akwai zulmul mashhud shine ka zalunci wanda ka bada shaida akan sa don akwai masu yarda da kai cikin ƙaryar da kai akwai wanda za su yarda da kai to yarda da kai akan wannan su ma su dora ka zalunci wanda shi kai shaidar akan sa abu na ɗaya kenan na biyu kuma suka ce zulmun nas ka zalunci wanda ka dora su akan su ma wanda ka dora su ma suka yadda da ƙaryar ka su ma ka zalunce su saboda mai min hamlihim alal kazibi don ka dauke su akan ƙarya kuma sun yadda da ƙaryar ka kuma suna dorawa wannan akwai matsala biyu ta biyu kenan na uku suka ce intisharul fauda idan kai irin wannan to kana son ka yada maganganun banza da tashin hankali a cikin al'umma kana son ka kawo rudu shine fauda akan kaulu zur abu na hudu malamai suka ce shahidu zur laysa bi'adilin duk wanda zai bada shaidar zur ya faɗi ƙarya akan wani ba shi da tabbas shi ba adali bane bai da adalci bai da adalci ba adali bane shi abu na biyar malamai suka ce tadlilul hukam idan wannan abin da kake faɗi hukunci za a yi wa mutumin to alƙali ma ka batar da shi zai yi hukunci da ƙaryarka idan shari'a za a yi za ka batar da alƙali a kansa kaga zaluncin yana da yawa abu na shida suka ce diya'ul huquq a shaidar zur ne ake lalatar da haƙƙin wani mutum wanda zai bada shaidar zur sai ya lalatar da haƙoƙinka ya zama to ba za ka iya kaiwa ga haƙƙinka ba shaidar zur tana jawo irin wannan abu na bakwai suka ce istihqaq ghairal mustahiqqi alai kana nema ka tabbatar da haƙƙin tabbatar da wani abu ba akan abin da aka cancanci haƙƙin ba kuma kaga wannan duk nau'i ne na zalunci abu na tara shine tadmirul mujtami' fil batil ka shigar da mutane cikin barna domin akwai wanda za su yarda da kai ka shigar da mutane wato a cikin barna والخوض فيما fi ma به bihi kuma ka kutsa kai cikin abin baka cancanta ba duk laifi ne Wadda fi ardil mashhudi alaihi kuma ka shiga cikin mutuncin wadda ka ba da shaidar a kansa bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba sannan abu na goma suka ce azabar da zaka samu ranar tashin alkiyama idan baka nemi yafiyar wadda kai masa shaidar ba zaka samu azaba Ya ce saboda shirka ce ƙaunar zuwa ɗaya take da shirka Shi za a nan ya ce maka ƙarana ƙarana Allah ya gwama ya haɗa an gane a shirka billahi bi ƙaunar zuwa Allah ya haɗa su duk shirka ce na ka duk mai shaidar zuwa shirka yake Allah ka sauke ka shiryar da mu ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da ya ce kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana ka gaya musu cewa innama yadda sha'anin abun yake harrama rabbi alfawahisha ubangiji na ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batana alfashar da ta bayyana da kuma abin da ta buya wal isma da aikin zunubi shi ma alfasha ne saboda an yi adafinsa akan alfasha ina fata dai kuna gane wal bagaya shi ma da zalunci shi ma alfasha ne wa an tushriku billah sai Allah ya fito da abin da ya hada su da shi da kai shirka da Allah da kai kaular zuhur, da kai alfasha da kai ism da kai bagayu zalunci dukkan su shirka ne laifin zirka ake baka abinda Allah bai saukar da dalili ba a kansa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam babban kenan ka ɗora faɗin magana akan Allah da baka da ilimi a kanta wannan babban zunubi ne wafi sai aini an abi bakra ya zo a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim daga abi bakra yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir ku saurara mana in ba ku labari da mafi girman zunubai kulna bala ya rasulallah muka ce ba mu labari ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi ya ce al-ishraku billah hada Allah da wani an gane hada Allah da wani shine babban na biyu uququl walidaini saba ma iyaye yana cikin manya-manyan zunubai an gane wa kana muttaki'an annabi ya kasance yana kishingide fajalasa sai ya tashi ya zauna kaga magana ta girma kenan ko fakala sai ce ala ku saurara wa qaulaz zur da maganar zur shine kiran ƙarya akan wani baka da ilimi a kansa ala wa shahadatu zur ya sake cewa ku saurara da shaidar zur fama zada ha manzon Allah bai gushe ba yana maimaita wannan kalma hatta kulna har sai da muka ce laitahu sakata ina ma da manzon Allah yayi shiru saboda girman abu amma yau zaka ga mutum ya fito yana magana akan wani bai san maganar ba bai san yadda abun yake ba haka kawai yake shaci fadi ga abubuwa guda goma suna jiransa akan wannan maganar da yake وقال الإمام Ahmad. Imam Ahmad yana cewa kala haddasana Marwan ibn Muawiya al-Ghazari an ba'ana Sufyan ibn Ziyad an Fatik ibn Fadala an Aymana ibn Khuraib kala kama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khatiban manzan Allah ya tashi ya tsaya yana mai huɗu ba. kala sai ya ayyuhan nas ya ku mutane adalat shahadatu zuri ishrakan billah wato shahadatu zuri shaidar zur daidai take da hada Allah da wani a hudubar annabi ya faɗan baci wannan Allah ka shirye mu wallahi akwai abun tausayi a cikin wannan al'ummar ga mutum ya fito yana magana akan ƙarya bai san komai ba yana magana akan ƙarya Allah ka shirya mu salasan annabi sai da ya faɗi wannan sau uku ya ce Allah ya ce shaidar zur shirka ne da Allah sai da ya annabi ya maimaita sau uku sun makara a sa'an nan sai ya karanta fajitanibur rijisa min al ku ne sanci gumaka bu qawla zur ku ne sanci qawla zo idan ba a kawo lafazin shirka ba tunda akai adafin ƙaunar zuru akan gumaka to ɗaya suke da bautar gunki duk shirka ce wa hakaza rawahu at-tirmidhi an ahmad bin mani'a an marwan bin muawiya thumma qala gharib انما تعرفه من حديث سفيان ابن زياد وقد اختلف عنه في روايه هذا الحديث ولا نعرف الايمن بن خريم sima'an minan nabi sallallahu alaihi wa sallam. wannan shine dalili Khuraim din nan al-Ayman kai bin Khuraim mala yace ba mu san ya ji daga Annabi ba sallallahu alaihi wa sallam. wannan magana an gane wannan matsala ce ta masu matsalahul hadis wa qala al-Imam Ahmad aidan qala haddathana Muhammad bin Ubayd qala haddathana Sufyan al-Usfuri an abihi an Habib bin Nu'man al-Asadi عن خرين asadi. Kala الأسدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح من زن الله ياي سلر الصبح falamma in sarrafa lokacin da ya sallame ya juyo ya kalli mutane kama ƙa'iman sai ya tashi a tsaye babbar magana sai ya tashi a tsaye faƙala sai ya ce adalat shahadatu zuril ishraku billah al-ishraku billah shirka da Allah daidai suke ma'auninsu daidai suke da shaidar zur daidai suke duk wanda kaga yake magana bai san maganar da yake ba kawai kage kage yake don cin mutuncin mutane to daidai yake da yayi shirka Allah ka shirya mu saboda mai bu an rijisa Allah ya ce ku nisanci gumaka da bauta musu wajtanibu qawla zur kuma ku ne sanci wato kiran ƙarya hunafa lillahi ghayra mushriki nabi ga abin da ya kamata ku yi ku koma zuwa ga Allah ku sallama ma Allah kada ku zamanto masu shirka da Allah ta hanyar faɗin maganar zur da ba ku sani ba qala sufyanu suri sufyanu suri yake cewa an asimu an asimu bunu abi an nujudi an wa'il bunu rabi'a an ibnu mas'ud annahu qala ta'dilu shahadatu zuri ash-shirka billah yace qaular zur daidai take da shirka da Allah summa qara'a hadhihi al-aya sa'annan sai karanta wannan aya fajtanibu ar-rijsa min al-awsad wajtanibu qawla zur hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bi ku koma kawai zuwa ga Allah wa qawluhu hunafa'a lillah fadin sa da yace hunafa'a lillah ma'anan sa shine mukhlisina lahu ku tsarkake addinin ku dan Allah an gane mutaharrifina anil batil kuna masu bawa barna baya ku rike Allah ku koma wajen Allah qasdan ila haƙƙi kuna masu nufin gaskiya wani haza kala saboda haka anan yace ghaira mushriki nabi ba kuna masu shirka da Allah ba summa daraba lil mushriki mathalan fi dalalatin fi dalalihi sa'annan sai Allah ya buga misali ga mushriki wato a wajen batarsa wa halakihi da halakarsa wa bu'dihi da nesantarsa anil huda daga barin shirya fa qala sai yace wa man yushrik billah wanda ya hada Allah da wani fa ka'annama kharra minas sama'i kamar mutumin da ya rikito ne daga sama ai saqata minha ya fado daga sama Fa taqtahu tayru sai tsuntsu ya hofce shi ai taqtahu tuyuru fil hawa tsuntsaye suka zo suna buge shi a cikin iskar fadowansa ga iskar rikitowa ba, shi da makama ba inda zai kama don ya rikito daga sama ga tsuntsaye kuma sun zo suna bugunsa ka san rudewan yayi yawa autawi bi rihu ko kuma iska ta bankaɗe shi na tafi da shi ja'a fil hadith barra ya zo a cikin hadisil barra innal kafira ce lallai shi kafiri idza tawaffathu al maut idan mala'ikun mutuwa suka zo karɓar ransa wa sa'idu bi ruhihi ila sama suka hau sama da ransa zuwa sama wala tuftafu lahu al abwabu sama ba za a bude musu kofar sama ba saboda sun dauko ran kafiri bal abinda za a yi shine tutrahu ruhuhu tarahan min hunak daga can wancan gurin fa sun tafi da ran sama za su wuce sai a hana su a kibu da kofar sama daga can sai su sako ran ya faɗo ƙasa kun san dole akwai wahala ko Allah ka kiyaye mu وقد تقدم الحديث حديث يا غباتا في سورة إبراهيم cikin سورة إبراهيم bi urufihi wa alfazihi wa turuqihi hadisin ya gabata da harf da harufansa da lafuzansa da hanyar da aka ruwaito shi wa qad daraba ta'ala lil mushrikin Allah ya buga misali madaukaki ga mushrikai masalun akhar wani misalin na daban a cikin suratul an'am huwa qawluhu shine fadin Allah da yace qul anad'u min dunillah ga ya musu shin da mu bautata ma wani ba Allah ba ma la yanfa'una wanda ba zai iya amfanar mu da komai ba wala yadurruna kuma ba zai iya cutar da mu komai ba wa nuraddu ala aqabina a juyar da mu zuwa ga digadigan mu na kafirci ba da izi hadana Allah bayan Allah ya shiryar da mu ai idan muka yi haka sai mu koma kallazi tahawadhu shayatin fil ardi hayrana kamar waɗanda shaidan ya buge su suka zama a cikin ƙasa a ruɗe ba Allah ba manzansa komai da suke na bokaye ne da shirka da sauran wasu abubuwa suka ce to ba za mu zamanto haka ba lahu ashabun yad'unahu mai irin wannan halin yana da abokai suna kiransa ilal huda tina zuwa ga shiriyar mu suna cewa ka biyo mu ka tafi da da mu ka bi manzan Allah ka shirya shi kuma gumakansa da shaidanunsa kawai yake bi Kulka gaya musu inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce shiriya malam duk wata shirya in ba ta Allah ba ba shirya bace wala duk wata shirya da ka sani in ba ta Allah bace ba shirya shiryar Allah kawai ita ce shirya wa umirna Allah ya ce an umurce mu mu linuslima mu miƙa wuya mu musulunta gawa li rabbil alamin ga ubangijin talikai wannan shi kadai ake son ka miƙa masa wuya shine Allah tabaraka wa ta'ala nan ya kamata mu aje saboda karatunmu na gaba man azim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub yana da hadisai masu yawan gaske wanda zamu kawo akai saboda haka babu lokacin da zamu saka wannan sai dai darasi na gaba insha Allah ma dora yanzu zamu aje nan, ko da lokacin mu bai yi ba zamu aje shi anan insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin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 waɗanda suka rasa abincin da za su ci Allah ka ba su domin kai ne mai ciyarwa Allah waɗanda ba su da shi ka ba su ya Allah waɗanda suke da rayuwa cikin tsanani ubangiji ka sauƙaƙa musu ya Allah muna roƙonka ya Allah wannan jihar ta mu kai mata albarka ka buɗe mata ƙofofin alhairai ya Allah ya Allah jihohin Najeriya da suke cikin tashin hankali waɗanda suke da tashin hankali Allah ka kai musu ɗauki ya Allah ubangiji ka tsare mu da tsaronka ya Allah wannan ƙasa muna miƙa ta gare ka ya Allah domin kai ne mai ita kuma kai ne ka san albarkatun da ka sa ka taɓa zukatan waɗanda suke jagorance su ji tausayin al'umma Allah ka taɓa zukatan su ji tausayin al'umma ya Allah ya Allah muna roƙonka aljannarka Allah muna roƙonka lafiya ubangiji ka sa albarka cikin rayuwarmu ka sa albarka cikin dukiyarmu ka sa albarka cikin iliminmu ka sa albarka cikin kasuwanninmu ka sa albarka cikin matanmu da 'ya'yanmu ya Allah 'yan kasuwanmu ka sa albarka cikin dukiyarsu ka tsare musu dukkan wata musifa ka ɗora su akan daidai ya Allah Ubangiji ka sa su yi adalci Allah farashi ya sauka Ubangiji ka sa farashi ya sauka Allah ka rangwanta mana ya Allah da wannan gabar kuma muke sanar da duk wanda ya ga ya ɗora karatunmu yana cewa yana neman taimako ƙarya yake muna sanar da ku jama'a duk waɗanda suke bibiya wanda duk ga ya ɗora fotonmu yana cewa yana neman taimako ya sa numban account maha'inci ne kuma azzalumi ne kuma yau yaudarar mutane yake yana son ya cuce su da sunan Allah Allah kada ka bashi nasara kuma ka fallashe shi wannan shine